Hukumar hana cin hanci rashawa da kuma yiwa tattalin arziki zagon ƙasa shiyar Kaduna. Ta ce cikin ƙorafe-ƙorafe guda 220 da aka kawo mata yanzu aka ta yi nisa wajen binciken guda 130. Sannan kuma ta yi nasarar kwato wasu kuɗaɗe sama da naira miliyan 220 da kuma dubban daloli. Malam Kamilu Gimi shine mai magana da yawon hukumar ta EFCC a shiyar Kaduna. A daga buɗe ofishin mu nan na Kaduna zuwa yanzu a wannan shekaran mun samu miliyan 221 da 336 da 884 da kobo shida mun kuma samu dala 17,600 a ina da ina ake samun waɗannan kuɗaɗe ba 'yan kasuwa kai ba 'yan siyasa ba dukka kowa da kowa na haɗa maka a dunkule states biyar ne dai a ƙarƙashin mu nan a nan shi a Kaduna. Waɗannan kuɗaɗe da aka samu suna cikin kuɗaɗen da aka riga suka zama mallakin gwamnati ko ko har yanzu akwai shari'a a kansu. Eh waɗansu ka san wato kudaden na cikin kashi-kashi ne idan kuɗi mutum aka cuta aka kawo kara muka yi bincike muka gano aka je kotu magana ta kare wanda aka cuta za a mayar wa kuɗin shi in kuɗin gwamnati ne za a mayar baitul mali in kuma ba gama kara ba gama sauraron kara a kotu ba za a ba da interim for future order za a akwai recovered monies account inda ake ajiye kuɗin sai an gama shari'a ƙorafe-ƙorafe nawa aka kawo muku guda 220 daga january zuwa yau guda nawa kuka aiki akai mun yi aiki akan guda 140 mun kori guda 80 sabon tsarin nan na tona asirin waɗanda suka sace kuɗi in na da masaniya da ake kira whistleblower a turance yana aiki a nan shiyar kaduna kwarai ko sosai ma yana yi mun samu jama'a da yawa sun fito suna ma ba da sirrin wurare sai dai ka san yanzu an dan yi ma tsarin garan bawul saboda an ce in ka zo ka faɗi cewa wane wane ya saci kuɗi ya tara waje kaza aka bincika ka samu ba aka bane kai da ka kawo tonan asirin kuma kai za mu kama mu kai kotu amma tabbas yana yi to komai wasu al'ummar shiyar Kaduna ke cewa game da kuɗaɗen da ita hukumar EFCC ta gano da kuma abin da ya kamata a yi da su sunana Mahmud ina zaune a Gondosa inda har za su gudanar da da aikansu cikin gaskiya wannan kuɗi a sasa inda suka dace wannan abubuwa zai taimaka kokari zai taimaka sosai da sace-sacen da ake a kasa da sauransu. Assalamu alaikum sunana Aliyu ina Rabarot. Eh to gaskiya suna iya kokarin su amma ni shawara na shine wannan kuɗin da aka samu yana da kyau a kyautata ma talakawa a musu aiki wanda za su ji daɗi. Assalamu alaikum sunana Zaliha Sani. Gaskiya wannan kuɗi da na ji ba su yi min yanda nake tunani ba. Ya kamata a ce sun fa haka naira miliyan ɗari biyu da ɗoriya guda nawa suke aiki ban ce mun raina ba amma ya kamata su kara azama ai ba karamin sata aka yi wa wannan kasa ba ya kamata a ce kuɗin da aka samu sun kai miliyan dubu biyar sunana habubakar sha'ibu baballiya eto eh a gaskiya muna farko muna yaba musu game da kokarin da suke yi so ni shawara na anan this the right time da ya kamata a ce an yi amfani da wannan kuɗin wajen bunƙasa al'umman kasa saboda al'umman kasa su amfana da wannan abin da aka yi ba wai ya zamana a jaridu a wannan ana bayyana cewa an ansa ba mu kuma talakawa ba mu amfana da wannan abin ba a farkon wannan shekara ne dai hukumar hana cin hanci rashawa da kuma yiwa tattalin arziki zagon ƙasa ta ƙasa ta buɗe ofishi a matsayin shiya a garin kaduna wanda aka baiwa malam ibrahim baffa shugabancin wannan ofishi na shiyar ta kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya